ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار kuma misalin kalmar shirka mummuna shine kamar mummunar bishiya ita ce bishiyar guna wadda aka tumbike ta daga asalinta ba ta da matabbata a ƙasa kuma ba ta ɗagawa sama sai ta mutu iska ta watsa ta don haka ƙarshen kalmar kafirci shine gushewa kuma ma'abocinta aikinsa na gari baya hawa sama zuwa wurin Allah